This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau talata 25 ga watan Yuni na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Amurka da jami'an tarayyar turai na gargaɗi kan yiwuwar yakin da ake a Gaza ya faɗaɗa. su ta yi alkawarin yin ramuwar gayya a kan amurka mai yiwuwa ne a gobe talata jami'an 'yan sandan kenya ya zama sun shirya tsau domin zuwa aiki a kasar haiti To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ɗaruruwan ƙananan manoma a jihar Nijar Najeriya sun koka bayan da gwamnatin jihar ta yi huda a gonakin da suka yi shuka. duk da cewa gwamnatin ta ce galibin filayen nata ne ta ce za ta ɗauki matakin da ya dace an riga an zama da karamin hukuma da community people na wayannan wuraren an yadda cewa lallai an yi masu banna amma za a yi compensating dinsu kwamishinan ma'aikatar gona a jihar neja honorable bawa boso kenan muna tafa da ƙarin bayani nan gaba Bayan haka za ku ji cewa Bankin Duniya ya ce hada-hadar kasuwanci ta intanet tana samar da hanyar karfafa tattalin arziki a fadin Najeriya. Ko da yake akwai gibi na samun wannan damar tsakanin maza da mata. Sannan za mu kawo muku shirin tsaka mai wuya wanda a yau ya tattauna a kan batun tarin basussukan da ake bin Najeriya. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Jama'a barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. Amurka da jami'an tarayyar Turai na gargadi kan yiwuwar yakin da ake yi a Gaza ya faɗaɗa da take-taken Isra'ila na afkawa Lebanon don yakar mayakan Hezbollah da Iran ke marawa baya. Shugaban tsare-tsare kan manufofin ƙetare na ƙungiyar tarayyar Turai Joseph Borrell ya shaida manema labarai a jiya Litinin a Luxembourg cewa hadarin bazuwar yakin na ƙara karuwa a duk rana. Borrell ya ce yana tunani cikin rashin jin daɗi ganin yadda yakin ke gab da faɗaɗa. Ya ƙara da cewa ana tsananin buƙatar dakatar da barin wutar da ake yi a Gaza domin hanza ta samar da shigar da taimakon jin ƙai. Ya ce shigar da taimakon jin ƙai cikin Gaza baya yiwuwa yanzu. A jiya Litinin Rasha ta yi alkawarin ramuwar gayya a kan Amurka a sa'ilin da ta yi wasan macin jakadan Amurkan Len Tracy zuwa ma'aikatar harkokin waje. ta kuma zargi amurkan da laifin wani hari da aka kai kan yankin da rasha ta mamaye na crimea rasha ta yi ikirarin cewa an kai harin ne da makamai masu linzami da amurkan ta samar tabbas matakan ramuwar gayya za su biyo baya cewar ma'aikata harkokin wajen rasha bata dai bayar da wani karin haske ba rasha ta ce amurka ta samar da makamai masu linzami na dabarun soji ko atacms da aka yi amfani da su a harin da ya kashe akalla mutane hudu ya kuma raunata wasu ɗari da hamsin. mai yiwuwa ne a gobe talata jami'an 'yan sandan kenya ya zama na sun shirya tsaf domin zuwa aiki kasar haiti cewar rahotanni daga cikin kasar da kafar yada labaran faransa afp tuntuɓa daban-daban da aka yi ga gwamnatin ta kenya domin tabbatar da rahoton da ya ci tura. a bara ne kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya amince da kudirin da kenya za ta jagoranta to sai dai a farkon wannan shekarar babban kotun ƙasar ta kenya ta yanke wani hukunci da ya yi fatali da kudirin ta ce ya wa dokar ƙasa. Wallace Induru lauya ne kuma jami'i a hukumar alkalai na ƙasa da ƙasa na Kenya da ba na gwamnati ba ko na neman riba. Ya dubi batun a mahangar shari'a inda ya shaida wa murya Amurka cewa The grounds for this application is that one, when the then Prime Minister of Haiti was signing this agreement with Kenya, Har yanzu akwai alamar tambaya akan matsayin yarjejeniyar a shari'ance. Uh, Abin duba akan batun shine a lokacin da Firaministan Haiti ke rattaba hannu akan yarjejeniyar da Kenya. Ba wata sananniyar gwamnati a Haiti. An kashe shugaban kasar. Babu wasu zababbun shugabanni a Haiti. Don haka ta ina ya samo iko da har zai kulla wata yarjejeniya a madadin kasarsa Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To an jima kaɗan Hawa Sharif za ta dawo da ƙarashen labaran duniya, amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Ɗaruruwan ƙananan manoma sun tafka asarar amfanin gona a wasu ƙananan hukumomin jihar Neja da ke Najeriya bayan da gwamnatin jihar ta bada umarnin yin huda a cikin gonakin da suka yi shuka don wani shiri na noma da za ta yi yayin da manoman ke kokawa a kan batun gwamnatin ta ce za ta biya wasu sadiya wakilin muryar amurka mustapha nasiru batsari ya aiko mana da wannan rahoton A yanzu haka dai ɗaruruwan ƙananan manoma ne a jihar Nijar Najeriya suka shiga wani hali na tashin hankali a sakamakon lalata masu shukar gonaki da gwamnatin jihar Niger ta yi. Gonaki sama da 470 ne dai ƙananan manoman suka ce gwamnatin jihar Niger ta bi ta kansu da taraktocin noma a ƙananan hukumomin Mariga da kuma Mashegu. A daidai wannan lokaci da yabanya ta fara girma. lamarin da suka ce ya jefa su cikin yanayi na tashin hankali. Alhaji Sanusi S. Power Mariga na ɗaya daga cikin manoman da suka tafka asarar. Ko katan ɗin maganin feshi sai da na sa katan goma sha ɗaya, da sai da na sa leda ashirin da hudu a kan naira dubu goma sha ɗaya ɗaya, katan maganin feshi shi kuma a kan dubu arba'in da biyu biyu. shuka ta hito aka hudu? Ta hito har ta kai ga gwiwa ma, kuma Allah da ikon shi ko da zan zagaya wurin nan mafi a kashi uku an nome kashi biyu da rabi ma babu wanda ya mana magana cewar za a yi aiki a wannan wuri sai bayan kowa ya riga shuka wasu hatta girma to kaman gonanka ta kai hekta nawa A'a. Hekta goma sha uku. Na kai hekta goma sha uku eh. an hude gaba ɗaya. An hude gaba ɗaya. Su ma dai waɗannan manoman daga garin kamfanin Bobi sun ce sun tafka asarar gaske a sakamakon wannan mataki da gwamnatin jihar Niger ta ɗauka. Sunana Ibrahim Yarima. Yato a yanzu mun je shuke gonakinmu kuma an zo an hude bayan shukokin mu sun riga sun fita sun fara yau an zo an hude eh, an hude da motoci to gonakin dama naku ne ko ku na gwamnatin ne eh to magana Allah gonakin mu ni dai ko da na tashi na waye uwayen mu nan suke noma na ma kafin ku yi shufka ita gwamnatin bata gaya muku cewa tana so ta noma a wurin ba magana Allah ba ni da labari. Eh suna na Abubakar Yaki dan wani bobi. An sa masara ya fito ya girma sosai na sa mataki gubi guda. da na ƙanina duka sun hude su. Ah, to amma eh, gonan naka ne koko dama wurin na gwamnati ne? Eh to ni dai mun shekara hamsin da biyu wurin nan kan ba mu jance na gwamnati ba ne. Kuma kai ke noma wurin nan tun lokacin? duk kowane lokaci ne ke har wajen shekara hamsin da biyu. A lokacin da muryar Amurka ta tuntuɓi kwamishinan ma'aikatar gona na jihar Niger Honorable Bawo Boso ya tabbatar da cewa sun ɗauki matakin ne domin akasarin filayen na gwamnati ne sai dai kwamishinan ya ce an tafka kuskure na lalata amfanin gonar jama'a a saboda haka za a biya diyar duk wanda aka yi maɓarna. An riga an zama da karamin hukuma da community people na wayannan wuraren an tattauna an yadda cewa lallai an yi masu banna amma za a yi compensating dinsu Ku ba ku shiga aikin da wuri ba har sai da mutane suka yi nisa da noma sannan kuka shiga gashi har an yi musu banna. Yanayi na rayuwa na yau da kullum. Mun shirya to ka san aikin nan akwai kayan aiki tractor da sauransu. A lokacin muna training ma'aikata da za su je su fara aiki a gonar a gonakin. Mm. Wanda za su tuka tractor kuma wanda kuma za su yi gyara. A yanzu dai ɗaruruwan manoman sun zuba wa ikon Allah idanu akan wannan hali da suka shiga a daidai wannan lokaci da lamurran rayuwa ke ƙara tsananta. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarashen labaran duniya. ana sa ran da ranar talata amurka ta bayyana wani sabon ƙunshin tallafi ga ukraine da aka kimanta zai kai har dala miliyan 150 kamar yadda wasu jami'an amurka biyu suka shaida wa murya amurka an samar da ƙunshin tallafin ne ga kif a ƙarƙashin keɓaɓɓen ikon shugaban ƙasa pda wanda ke fitar da makamai da kayayyaki daga rumbun sojin amurka domin cika muradun ukraine na ɗan ƙanƙanin lokaci ɗaya daga cikin jami'an da ya magana da ya nemi a sa kai sunan shi domin yin bayani kan ƙunshin tallafin gabanin lokacin fitar da bayanan ya ce zagaye na gaba na tallafin zai hada da manyan makamai masu sarƙaƙiya adadin ɗalibai amurka da ke karatu a ƙasar sin wato china ya yi ƙasa da ba a taɓa zata ba a shekarun baya-bayan nan daga kusan dubu goma sha ɗaya a shekara ta dubu biyu da sha tara zuwa ɗari takwas a shekarar bana ana dai kallon hakan a matsayin abu mara daɗi da wasu masana a ƙasar ta china suka nuna damuwa na ganin amurka na iya hasara dimbin kwarewa daga china a sakamakon hakan david morsa ba amurki ne da ya shafe sama da shekaru talatin yana zaune yana kuma aiki a kasar ta china tsohon babban darakta ne na ilimi a beijing babban birnin kasar ya ce sakamakon karancin ɗaliban amurkawa ya yi shekaru bai ga wani ba amurki ba a inda yake labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To yanzu kuma za mu sake taɓo ɓangaren rahotanninmu. Bankin Duniya ya ce hada-hadar kasuwanci ta intanet tana samar da hanyar ƙarfafa tattalin arziki a faɗin Najeriya da kuma rage talauci. a cikin wani rahoto da ya fitar a farkon wannan shekarar bankin ya ce samun damar amfani da intanet ta rage matsanancin talauci da kashi bakwai cikin ɗari a ƙasar sai dai masu lura da lamura sun ce akwai gibi na bambanci tsakanin maza da mata inda mata ke da ƙarancin damar idan aka kwatanta da maza ga fasarar rahoton gibson emeka daga birnin tarayya abuja An Ajufo na gudanar da harkokin kasuwancinta iri daban-daban ta yanar gizo wato intanet a Abuja babban birnin Najeriya. Sana'ar ko ita ce kai sakonnin kayayyaki. Wani tsarin kasuwanci da ake sayar da kayayyaki ta yanar gizo ba tare da buƙatar shago ba inda ake ajiye waɗannan kayayyakin da sarrafa su. Kasuwancin ya kunshi kula da kayayyakin da ake saidawa ta yanar gizo da tallata kayayyakin wasu. wato tana tallatawa wasu 'yan kasuwa kayan da suke sayarwa ta yanar gizo a jufo ta fara sana'arta ta yanar gizo ne a shekarar 2022 da jarin ƙasa da dala hamsin. ta ce, a ce na fara sana'ar da naira dubu hamsin a yau. Zan iya faɗa muku cewa kuɗin da nake samu daga sana'ar sun ƙaru da kashi sama da ɗari da hamsin daga cikin ɗari. labarin nasarar da Ajufo ta samu ya samo asali ne daga samun damar shiga intanet wato ta amfani da wayar salula ta zamani, kafofin sada zumunta da kuma kashe kusan dala shida a kowane wata wajen sayan data. An ta kara da cewa idan ana maganar tallata sana'a ta ta yanar gizo, damar shiga intanet ce ta taimaka. wato kashi tamanin daga cikin 100 na sana'ar idan ba tare da intanet ba ba za mu iya yin waɗannan abubuwan ba Ga mutane da yawa kamar a jufo, intanet na samar da damar ƙarin kuɗin shiga da yawa. Wani rahoton Bankin Duniya da aka fitar a watan Janairun shekarar 2024 ya bayyana cewa yankin kudu da hamadar Sahara ya samu karuwar masu amfani da intanet da kashi 115 cikin 100 tsakanin shekarar 2016 zuwa 2021. Rahoton ya ce hakan ya kuma rage tsananin talauci da kashi bakwai cikin ɗari a Najeriya, lamarin da ya ƙara haɓaka tattalin arziki da ƙirƙire kirkire Ana samun dama da yawa ta ɓangaren alfanun kasuwanci ta yanar gizo, harkokin kiwon lafiya ta yanar gizo, harkokin gwamnati ta yanar gizo, da kuma ta bangaren harkokin kasuwanci. Duk da irin nasarorin da aka samu. Bankin Duniya ya ce mata a yankin kudu da hamadar Sahara ba sa samun damar amfani da intanet sosai idan aka kwatanta da maza. Rahoton ya kuma ce kashi 37 cikin ɗari na mata ba su cika amfani da intanet ta waya ba. Kuma mata a yankunan karkara rashin samun damar shiga shafukan sada zumunta na intanet ya fi shafar su. Once they cannot have, once means of muddin damar shiga yanar gizo ko samun data ta gagare su sai su rasa damar ilimi sai su rasa damar basira su kasa samun damar mahimman bayanai kan kasuwanci da wasu abubuwa har ma da yadda za su inganta su kuma da zarar hakan ta faru shikenan an bar su a baya. done, because then they left behind. Matan karkara a yankin kudu da hamada Sahara a Afirka suna samun kudin shiga kusan kashi 77 cikin 100 kasa da maza, yayin da mata a birane ke samun ƙasa da kashi 46 cikin 100 a cewar wasu bayanai daga ɗakin karatu na aikin likita na ƙasa a Amurka. Yawancin mata, musamman a yankunan karkara a Najeriya, ba za su iya biyan kuɗin wayar salula ba Hukumar sadarwa ta Najeriya ta ce ta kaddamar da wasu shirye-shirye da za su taimaka wajen cike giɓin jinsi da ake samu a fannin amfani da yanar gizo. Daga cikinsu akwai Digital Skills for Women and Girls Initiative da Nigerian Girls Can Code da kuma Women in ICT. Ƙwararru sun ce akwai buƙatar a ninka wannan ƙoƙarin. sun ba da shawarar cewa ya kamata gwamnati ta ƙara ƙoƙari wajen samar da na'urori masu amfani da intanet a farashi mai rahusa don samun ƙarin mata wajen amfani da intanet. To madalla har yanzu dai ana tare da sashen hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Bayan haka za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga mu na gaba. Tsaka mai wuya. Ana cikin bashi kuma za a ci gaba da bashi don bashi halas ne. babu inda aka hana bashi kuma ba inda ba a cin bashi amma aka ciyo bashin cin hanci da rashawa da sauransu suke hana bashin a yi amfani da shi ta hanyar da ya dace jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwa da kuwa a sabon shiri na tsaka mai wuya to najeriya fa ta zama turin bashi a wannan lokaci da kuke jin shirin nan ana bin najeriya zunzurutun bashin kuɗi da ya kai tiriliyan na naira 121.67 in kamar da shi a dala amurka wannan ya kai dala biliyan ba miliyan ba biliyan 91.46 wannan rahoto ne da tashar talabijin ta channel cb ta bayar kwanakin nan wannan yana nufin cewa a cikin watanni uku da suka gabata yawan bashin da ake bin najeriya ya karu zuwa naira tiriliyan 24.33 da to wannan bashi suka ne da suka hada da bashin da ake bin najeriya a matsayin kasa wanda gwamnatin tarayyar najeriya ta ciwo da kuma wanda jihohi 36 da kuma abuja suka ciwo ciki da wajen najeriya idan ka raba waɗannan basussukan gida biyu don cike da na waje zaka ga cewa basussukan da najeriya ta ciwo na cikin gida kaɗai sun kai naira tiriliyon fiye da 65 da rabi na waje kuma ya mafi wannan yawa domin ya kai naira tiriliyon 56 da wani abu ko kuma ka ce dala amurka biliyan 42 da wani abu to me yasa najeriya take da wannan bashi mai tarin yawa wannan shine ɗaya daga cikin abubuwan da za mu duba a cikin shirin tsaka mawuya na yau da za mu kawo muku tare da sanata ahmed aliyu wadada da kuma sanata hussaini babangida dukkansu 'yan majalisar dattawa na najeriya najeriya ta zama katutun bashi kullum karin basussukan najeriya in ka dubi basussukan da ita kasa take dauka da wanda ju al misali jihohi yanzu bashin lagos kaɗai ya kai wajen biliyan 800 da wani abu da bakwai jihar ta jiga ta ce mafi kankancin cin bashi su kun canci yawo a kan wannan su suke da bashi kamar biliyan biliyan biliyan da sarawa ba nasarawa kuna da sun bi mu ayo jiga kun da su kun fi da bashi ai sune da lowest arba'in da sunan kasan ma bashi so me yasa ake ta cin basu ana cewa Najeriya ita ce ta kowa arziki kuma ga dimbin mutane ga waɗannan albarkatu da Allah ya albarkatu me yasa kullun Najeriya take cikin bashi ne Ahmed ana cikin bashi kuma za a ci gaba da bashi don bashi halas ne kuma a tsayaman alhaji mustapha babu inda aka hana bashi kuma ba inda ba a cin bashi amerika amerika ta fi kowa bashi a duniya amma abinda ake nufi nan mm. ba bashin bane ba cin bashi bane laifi amma me ake yi da shi kudin yawa shine magana to me yake da kuɗin ne da shine idan cin bashi ba shi bane laifi eh. amma aka ciyo bashin cin hanci da rashawa da sauransu suke hana bashin a yi amfani da shi ta hanyar da ya dace ko ma an fitar yanzu maganan kayan gona da yake magana da wani kayan gona ne gwamnati ba ta fitarwa gwamnatin da ta shuɗe ƙarƙashin central bank na nigeria mm. godin emefele under eh, anko borrowers mm. ba irin kuɗin da ba a fitar da shi ba yau kwamiti ɗina binciken da muke yawancin kudaden sun tafi hannun waɗansu ne daban ainihin manoman da shi yake magana ba za su samu ba tar mai noma na can ƙasa in ba shi da gata ba wanda zai ba shi kuɗin amma kuɗin ana cewa ne an ɗauko don su kuɗi zai shiga hannun mutane daban eh. mm. wanda ba su ba ma noman suke yi ba za ka eh. ga a an ko borowas an je an ɗauki kuɗi an ba wani kila mai safa mai harkan mai hmm. ko an ba wa mai harkan wani abu wato sanata da zai iya tunawa lokacin da muke wanke shugabannin central bank hmm. yana cikin korafi da nai da kuma kukan da nai wanda na ce kar mu ɗauka dan akwai matsala a cikin misali idan gwadon mfl an ba shi kuɗi hmm. ya fantsamar ya rabar wa mutane ba dalili ba ne wanda za mu ce za daina an ko borowas sai mu duba menene matsalolin wurin ta ina sai mu toshe wayannan kofofin har yau har gobe na ina nan akan matsayina akan bakana na cewar gwamnati sai ta ƙara mai da hankali wajen sa kuɗi harka noma zan baka misali muna da manyan mutane wanda wayansu ma kuɗinsu suka ɗauka suka sa suka gina kamfanin shinkafa in billions of naira mm. ga su nan ko ina ka duba a ƙasar nan amma yau saboda an buɗe boda an buɗe dama kuma uh, central bank tana ba da kuɗi wajen shigo da shinkafa wannan ya raunata mutum ya ɗauki kuɗi biliyan 25 ga nan eh, su su eh, alhaji dahiru su isa gerawa ga nan da yawa wannan mega milas ne wanda a rana za su iya murje maka shinkafa tirela ashirin talatin. sun saka su ba kuɗin banki ba fa su suka ɗauka suka shigo da mashinan nan idan gwamnati bata tsaya ta tsaye da kafa ta wuri guda ba to za mu dinga samun wannan matsala zan baka misalin loan da ake yi eh. idan ka ɗauki kamar wa'annan kai samfulin wa'annan milas ɗin kamar mutum ɗari ma ka ba su bashi naira biliyan goma goma mm. idan ka ba su naira biliyan goma kuma ka ce su noma hekta dubu goma kowace jiha inda wannan mil ɗin yake a ba su hekta dubu goma kowannensu zai iya kawo maka hekta zai iya kawo maka tan dubu ɗari na shinkafa samfera tan dubu ɗari ne shinkafa san fera ina zuwa eh. ina zuwa alhaji tan dubu ɗari ne shinkafa san fera hmm. kuɗinta ya kai naira tiriliyan ɗaya ko ba komi ba da masu dako da masu murjeta da masu kaita kasuwa wato a value chain din irin alherin da zai kai ga ƙasa yana da yawa so ni bashi ba ba laifi bane ba kamar yadda faɗa a ba da bashi amma a tabbatar waɗanda ya cancanta a ba bashi ake ba kuma a tabbatar an yi tsari yadda in an tashi baka bashin nan bashin nan za ka yi amfani da shi inda zai al'umma amfani wannan shi ne amma dukkan wani program sun nan yana da kyau na ta gaba ita ce eh, da aka cire tallafin man fetur kafin cire tallafin man fetur idan ka kwatanta farashin da mutane suke biya eh, gidan mai da na yanzu ba ɗaya ne ya karu ya ninka ba ninki ma sosai shin kwalliya ta biya kuɗin sabulu na farko kenan da aka cire tallafin nan da tunubu ya cire shi kuma an tsaya akan haka ɗin ko akwai yiwuwar cewa a dawo da shi sannan tun da ba a samu amfani ba me amfanin cire tallafin bayan wahalhalun da ya janyo na karin farashin kayayyaki a yanzu akan mutane wato wato magana gaskiya a mu fahimci wani abu guda eh. shi tallafin mai hmm. wato satifiket ne na wa'ansu masu yawa takardar shaida ne na mutane eh. masu shafafu da mai a jikinsu wanda suke amfani da wannan damar suna ɗiba dukiyar al'umma eh. idan za a ba da tallafi hmm. kuma a ba da tallafi inda ya kamata ni a wurina cire tallafin fetur abu ne mai kyau amma akwai tallafi da kuma gwamnati ya kamata ta bada inda za ta bada tallafi a bangaren mai shine ta bada a dizal domin dizal shi ke oh ɗauka fetur yi. gas man gas shi ke shi ake amfani da shi wajen kamfaninnika shi ake amfani da shi wajen generators na gidaje da sauran abubuwa manya-manya wanda ke buƙatar wuta wannan shine ake abin da ake kira targeted subsidy a duba inda yake da rauni a kai wannan tallafin amma fetur a motoci ne ƙanana na hawa idan ka kula motoci safa-safa tirela-tirela manyan kamfanin nuka. in ka cire tallafin nan yawan tsadar abubuwa zai karu kuma zai shafi kowa da kowa da mai kuɗin da wanda baya da kuɗin da kuma duk abin da zaka saya a duniyar nan a kasuwa abinci a meye wata abu da eh, kaya ba da cire tallafin nan kuma ka gani ba da cire tallafi don dama wanda suke samun amfanin tallafin masu hannu ne da shuni Eh, na yaba don an dakatar da wannan hanyar samu ban yaba ba don yadda tsarin ta kasance misali kaga lokacin gwamnatin abacha da suka aka kara pump price mai sai ya yi ptf cewa wannan eh, bambancin ba za ta dawo lallai ga asusun gwamnati ba za a yi asusu na musamman na taimakon talakawa ya kirawo ah, tsohon shugaban kasa buhari abinda ta ƙara masa daraja ta ƙara masa mutunci ta ma ƙara bayyanar da shi kenan ta hanyar da 'yan najeriya suka so shi don zuwan shi na farko a matsayin soja 'yan najeriya da yawa ba so shi ba gani ake an musguna musu an yi kaza an yi kaza to yanda na so wannan gwamnati ta yi kuma it is not late bambancin subsidy dama najeriya na biyan kaza akan subsidy yanzu wannan kaza din za mu raba su kashi biyu ko uku ɗaya kashi ɗaya za mu tura ga ingantar da ilimi kashi ɗaya za mu tura ga ingantar da lafiyan mutane eh, asibitoci mm. kashi ɗaya za mu tura ga yin hanyoyi gyara hanyoyi na gwamnatin tarayya misali in kuma ta ga dama za ta iya juya shi ta ko'ina amma 'yan kasa su san cewa eh wannan subsidi da aka yanzu aka daina yi ga abin da take kawo wa gwamnati ga kuma abin da gwamnati ke da niyan yi da waɗannan kuɗaɗe to ɗan ƙasa zai fi fahimtar me ke faruwa in ba haka ba an cire subsidi kuɗin mai ba ta ƙaru shi kuma rayuwarsa tana nan cikin matsi kamar yadda na faɗi farko gwamnatin ashiwaji bola ahmed tinubu ta zo don ta wahal da ɗan najeriya ba amma yanayin da ta samu kanta ya sa dole ne ta ɗau wa'yansu matakai matakan kuma dole matakan su musguna wa ɗan ƙasa in ana son gyaran gobe na wani lokaci. To a gaishe ku malamai to nan za mu tsaya sai mun dawo rana wa cewa mu kawo muku ƙarshen wannan tattaunawa ko muhawara da waɗannan sanatoci guda biyu suka yi inda kuma za mu karkare da duba kamun ludin shugaba Ahmed Bola Tinubu game da harkokin tashe-tashen hankula da rashin tsaro a Najeriya. Yanzu ka makadadin su sanatocin guda biyu Ahmed Aliyu Wadada na jam'iyyar adawa ta SDP daga jihar Nasarawa da kuma Hussaini Babangida na jam'iyyar APC daga jihar Jigawa. tare da madina dauda wakilin mu ta abuja da ta taimaka muka hada muku wannan muhawara din aliyu mustapha sakwato ne ke muku bankwana daga washington sai an jima madalla a gaida aliyu mustapha sokoto yanzu kuma ga hawa sharif ta dawo da takaitattun labaran duniya To Maryam a takaice Amurka da jami'an tarayyar Turai ne suka yi gargaɗi kan yiwuwar yakin da ake a Gaza ya faɗaɗa ta take-taken Isra'ila na Afka Lebanon. don yakar mayakan hezbollah da iran ke marawa baya shugaban tsare-tsare kan manufofin ƙetare na ƙungiyar tarayyar turai joseph barrel ya shaida manema labarai a jiya litinin a luxembourg cewa hadarin bazuwar yakin na ƙara karuwa a duk rana a jiya litinin rasha ta yi alkawarin ramuwar gayya a kan amurka a sa'ilin da ta yi sammacin jakadan amurkan len tracy zuwa ma'aikatar harkokin waje da kuma zargi amurkan da laifin wani hari da aka kai kan yankin da rashin ta mamaye na crimea rashin ta yi ikirarin cewa an kai harin ne da makamai masu linzami da amurkan ta samar mai yiwuwa ne a gobe talata jami'an 'yan sandan kenya ya zama na sun shirya tsab domin zuwa aiki kasar haiti cewar rahotanni daga cikin kasar da kafa yada labaran faransa ta afp tuntuɓa daban-daban da aka yi ga gwamnatin ta kenya domin tabbatar da rahoton ya ci kira. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da hantsi idan Allah ya kai mu za ku ji maimaicin wannan shirin. A madadin Hawa Sharif da ta karanto labaran duniya da Dadi Balawe wanda ya haɗa shirin da kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.